一只。 Good. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Malam menene sunanka? Sunana Sabu'u. Muhammad Sabu'u. To, a wani gari kenan? a daga daga mm. sunan garin kenan daga ba cikin karamar wacce hukuma ke jibiya jibiya take mm. na to gashi mafi yawancin yadda muka saba gani ana yin huda da shanu kai mm-hmm. kuma gashi mun ga kana yi da raƙumi kwarai kau na yi da shanun mm. sosai ma kuma yanzu na koma ga raƙumin to me yasa haka abin da yasa huɗe ta raƙumi ta haita shanu saboda abin da ya sa yanzu ka ga dai nan yammaci ne nai in ɗan sanuwa ne ko mun ƙarhin su mawacin halin su yana aikin wuni ma ka ji abin da ya sa shine dalili kaɗai ko ko akwai wani dalili a shi kenan kawai nan dalili shi kenan to shi rakumi kenan ƙarfin shi ba kamar yadda su za su yi aiki ba a rakumi ya fi ƙarfin ɗan sanuwa ko ma ya za a yi ɗan sanuwa biyu da ya su yi ƙarfin raƙumi in dai na kirki ne a rana kuna kamar awa nawa kuna aiki da shi to gaskiya ni noman nan ba sosai nake yin shi saboda Allah da rakumin nan ba sosai amma in dai na tabbatar da na bashi abinci sosai ya kushi ina iya kai tun da misalin karhe takwas da rabi ina iya kai karhe sha biyu da rabi har zuwa da yawa to kaji kuma a cikin ina yin misali zan rika barin shi yana dan sararawa kuma sai mu ci gaba ba an kama gindin dugu ba misali a ce he lokacin da a kwance ba a tsaya tun da yanzu na ga misali ai tsayawa ce mu kai to in zai samu tsayuwar minti 20 kai goma ma kaga ya samu sauki sada za ka ku ci gaba zai sake taka da ƙari yawa to ka ji abin da ya sa cikin wannan yan wannan lokacin da ka faɗa akalla za ku iya yi mani gona nawa to gaskiya gona in dai bata cika girma ba misali kamar irin wannan zan iya yin biyu kamar ita irin wannan eh irin wannan gona misali ba a rana kuna iya guda biyu eh tunda yanzu ma wadda na yi nome gaskiya za ta kai wannan sannan na bashi ya huta na bashi abinci na bashi ruwa na taho nan wurin kuna an saka nawa yanzu ku yi noma kamar irin wannan to domin Allah ni nan ba na kuɗi bane ba gonan mu ci yawwa domin Allah tunda ni ban gaskiya ina fa aikin kuɗi a dai ba ko da wani lokaci ba eh, gaskiya kaji

je ka shi ko ni na shi ma magani ce eh, in kai baka sani ba Allah shi taimaka